barkamu da kasancewa a gidan wannan talabijin namu na bahaushe tv 24 a cikin wannan shiri namu na labaran mako a wannan makon ne bola tinubu ya soki shugaba muhammadu buhari da sauran gwamnonin najeriya a karshen tabbacin tsaro da rashin cika alkawari hakana a wannan makon ne matuka jirgin sama biyu suka rasu sanadiyar hatsarin jirgin sama a kaduna Rabi Musa Kwankwaso ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasar Najeriya a 2023 a ƙarƙashin jam'iyyar ANPP. Wasu matafiya guda ashirin sun kone kurmus sakamakon motocin sun kama da wuta a jihar Bauchi. 'Yan bindiga sun kashe mutum uku a cikin ashirin da shida, waɗanda suka yi garkuwa da su sakamakon ba a biya su naira miliyan ashirin ba a Kaduna. A wannan mako ne bom ya tashi a jihar Taraba inda ya sanadiyar mutuwar mutum uku. Charles Ngige ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasar Najeriya a 2023 inda yake cewa zai dora ne akan inda Bahari ya tsaya. Jam'iyyar APC ta sa naira miliyan 100 a matsayin kuɗin siyan takarar fam ɗin shugaban kasa inda ta sa naira miliyan 50 a matsayin kuɗin siyan fam ɗin gwamna a kowace jiha a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Hukumar Saudiya ta ba wa Najeriya gurbin kujerun haji guda uku a wannan shekara. duka-duka a nan ma kawo ƙarshen wannan labarai daga wannan gidan talabijin namu mai albarka na bahaushe tv 24 kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda yadda muka saki sabon shari ko sabon labari ko sabon bidiyo za ku samu wannan bidiyo cikin sauƙi